ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma akan maganar sho Sallaci, yayin da ake hangen jaruman masana'antar kanu su dukansu kusan sun halarci wajajen da aka gayyace su don cika umarni sai kuma aka hango wata jaruma wacce ta suna kuma ta kafa tarihi a cikin masana'antar kano da kuma wajen masana'antar kano da kuma najeriya baki daya da waɗanda duk suke kallon hausawa 'yan hausa fim yayin da ake hangen ita kuma a wannan lokaci ba ta da wata madafa wanda a fim ɗin ma fim din ya guje ta kuma haka zalika waka ta guje ta to menene abin da ya kamata a yi mata ya dace a kira ta a gayyace ta ita ma domin ta je ta gudanar da sallah haka shine zai dada sawa ta samu natsuwa dama kuma rashin wani abin ne ya sa ta bijirewa irin abubuwa waɗanda ake so a ɗora su a katagori irin na yanayin yadda al'ummar musulmi suke a kai Lalle babu shakka wannan jaruma bata kasance kowace jaruma ba in bacin jaruma safara wato safa safa safara Yusuf. Liverpool shakka safa an san ta yi ƙaurin suna musamman a lokacin da aka gudanar da waɗansu wasanni na can na baya lokutan sallah wanda a lokacin akwai ubangidanta Mustapha 2 suke zuwa suna yin sho sallah a tare. wanda suke nishadantar da al'umma wanda har ake ganin cewa kamar al'amarin nata akwai fitsara lalle a wannan lokaci an sha kalubalantar ta an sha challenging dinta an sha attacking dinta sai dai kuma hakan ya haifar da yanzu ana hangen wata a ƙasa to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da jin da suke yin kira akan Mr. Safara ɗin ta fito a yi wannan fafatawa da ita ku biyo mu da subscribers har da ƙararrawa. Safa safa safara'u safara Yusuf kenan ta cikin shirin fim din kwana casa'in a da can babu shakka safara'u ta samo wannan suna nata ne daga wannan fim din mai dogon zango wato shahararren fim din Arewa 24 kwana casa'in wanda kuma a zahirance sai muka ji sunan ta ma ai safara Yusuf a zahirance kaga kenan ba a sanja mata suna ba koda a cikin fim din Yayin da muka hango kuma ta ƙara sanjawa kanta suna yayin da duniya ta kai mata aka kore ta daga fim din kwana casa'in ta gato kawai tunda ta rasa makoma kuma bari ta je ta bi Mustapha tu a je a ci gaba da waƙoƙi irin na Shipop. Hakan zai taimaki rayuwarta hakan kuma ta tana ganin cewa zai sanja mata kaddararta A matsayinta na 'yar wasan barkwanci ta dawo 'yar Shipop dole ne za ta samu kuɗi da wannan harƙallar. a don haka ta canza tunani ta koma 'yar wasan shifaf yayin da aka fara yin wannan waƙoƙi irin na shifaf ana zuwa wajaje ana sho sallah da sauran abubuwa irin gidajen wasanni ana nishaɗantar da mutane sai kuma aka hango ai tsarin yarinyar ma ta ƙara feke ƙasa yayin da ake zargin abin da ta aka kore ta daga cikin shirin fim ɗin kwana 90 ɗin su take yin shi a firarin a idan duniya wanda aka rasa mai gaya mata a wannan lokaci mama dai ita ce mai gaya wa yarinya idan dai babu mahaifi to menene makasudin da ya sa ba a tunkari mamarta ba mamarta ita ce nan ta sa ta industry ita ce ta sa ta a masana'antar kanywood kuma ita ta sa ta a wannan harkoki irin na waka to akan me za a je a tunkare ta tunda dai kowa ya sai rariya da sa ya san za ta zub da ruwa babu yadda za a yi jallanka ya lalace ka koma ka ce wai a za ka je gidan koto domin ka nemo jallanka wannan ba zai taba yiwuwa ba to menene abin da magana ta take fuskanta a nan wajen mutane ne suka damu mutane da kira akan cewa ya kamata a tallafa wa safara'u safara yusuf musamman jaruman masana'antar kaniwood daga wanda aka gayyata wani ya dan hada da ita a je ai wannan wasa na sallah duba da irin kaddarar da ta fada wa mai gidanta wato mustapha foto an je an rike shi a kasar nijar har yanzu yana can ba a sake shi ba a matsayin yanayin yadda ake hangen safara'u safara yusuf artist ce kuma celebrities ce wacce ko yanzu idan dai za ta yi wasa za a kalla ya kamata a cikin manyan jaruman da aka gayyata wajaje ya kamata su mata alfarma kuma su mata kawaici a tafi da ita don ita ma ta je ta nuna kwarewar ta wannan zai kara dago ta ya ballako sunanta kamar yadda sunan na ta yi kasa sai dai fa mun hango wani bidiyo wanda safara'u ta nuna ta yadda makaman yakin ta amma fa in za ta samu dama wata ta dama masauraran mu ne da kullun shi menene ra'ayinku a dangane da wannan kira da muke akan jarumai su tallafa wannan yarinya safara'u Thank you.